إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجين إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba uku ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta uku, wanda ya daidai da ɗaya ga watan satumba shekara ta ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daga ladima road gwari miji kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان أتكم بابي نشاء ليا شيني باب في المجاهدة وتباب لكي مغنى أكن كوكرتاوة دا كون مسلمي ya kamata ya yi don ya gyara alaƙarsa da Ubangiji ya kyautata a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne darasi na 69 a makon da ya gabata mun karance ayoyin da ke babin a wannan mako in Allah ya yarda za mu karanta hadisun da malam ya buɗe babi da su daman kamar yadda yake al'adansa idan ya kulla babi sai ya kawo ayoyi da suka yi daidai da maudu'in babin bi ma'ana wato heading na babin dan ya faɗaɗa bayani kuma ya ƙawata wato bayanansa da ayoyi annan ya bi da qur'ani tunda su ne annan ya bi da hadisai saboda su ne ababan da wajibi ne musulmi ya kafa hujja da su ya ce wa amal a hadisu ta ga hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya kawo mana ayoyi da suke marawa wannan babi baya sai ya ce fal'awwalu hadisi na farko a wannan babi an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال حديثي نفركو يتي daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce inna Allah ta'ala ƙala lallai Allah maɗaukaki ya ce yanzu wannan shine hadithul ƙudusi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ubangijinsa ya ce kaza to wannan ne ake kira hadithul kudusi ni Allah yace man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wannan jumla ce shartiya fi'lu shart duk wanda yaki waliyina wanda nake ƙaunarsa wanda nake son sa inji Allah shine wali wanda Allah ke kaunansa Allah na son sa jawabu shart sai ce faqad azantuhu bil harb tabbas na masa izini zan yake shi ji Allah duk mutumin da yake mutumin da Allah ke son sa Allah ce to ni zan yake ka a wannan mutumin ba yanzu ka sa kafan wando ɗaya ne da ubangiji za ka kai labari? ka gaba za ka kai labari ba kai ko kansulan garinku idan kuka sa kafan wando ɗaya da shi za ka ji jiki balle a ce chairman balle a ce ɗan house of assembly ko house of representative ko senate balle a ce gwamna balle a ce uwa uba shugaban ƙasa Allah rabbul izzati shine ke cewa duk wanda ya ƙi wanda nake sansa na masa izini zan yaƙe sa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma taqarraba ilayya 'abdi babu wani abinda bawana zai nemi kusanci da shi zuwa gare ni bi shay'in da wani abu a habba ilayya wanda ni ubangiji na fi son wannan abin min mafaratu alaihi fiye da abin da ni Allah na wajabta wa ɗan adam yanzu ba mu yi salloli guda biyar ba ko burga mun ƙarasa na yau kenan ko to abin da ke sa Allah ya so ka kulawa da wajibin da Allah ya ɗaura maka baka wasa da sallah kamar yadda baka wasa da abincinka ko baka wasa da farilloli na Allah kamar yadda baka wasa da sana'arka ko kasuwancinka takan kasuwancinka zaka iya bata da kowa ko haka takan aikinka zaka iya bata da kowa to akan farilla ka iya bata da kowa a duniya saboda ne ke sa Allah ya kaunace ka Allah ya soka saboda kana kulawa da wajiban Allah ya daura maka mafhumul mukhalafa wanda ke sakwa-sakwa ina fata an gani, da wajibai yana sa Allah ya kishi duk mutumin da ke sakwa-sakwa da abin da Allah ya wajabta masa to wannan sakwa-sakwan da yake yi zai sa Allah ya kyamaci wannan mutumin ya nisance shi kuma ya kisa tunda abin da ke sa Allah ya so ɗan adam shine ɗan adam ya tsayu da wajiban da Allah ya ɗaura masa wa ma zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da filfili hatta uhibbahu har sai ni Allah na susa. sa ga wannan raddi ne ga asha'ira da Maturdiya. da kullariya da karamata da mu'tazila da jahamiya wanda suka kone kauna da Allah yake yi wa bayansa suka karyata kaga wannan hadisin raddi ne ga su cewa tabbas Allah na kaunar dan adam Allah na san mutum amma da me dalilai ga sanan anan guda biyu da ya kawo wasu da ciki tsayuwa da wajiban da Allah ya ɗaura ma mutum shine na farko na biyu hari da na filfili da mutum ya lizumta wa kansa wajen yin su yakan sa Allah ya ƙaunace ka daga ciki akwai sunanin ƙaka raka'a biyu kafin sallan asubahi sune raka'ata alfajir raka'a hudu kafin Azahar. har ya zama nawa shida raka'a biyu bayan azhar ya zama nawa takwas raka'a biyu bayan magariba ya zama nawa goma raka'a biyu bayan isha'i in an haɗa ya zama nawa sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kiyaye wannan kowace rana ana gina masa wani katafaren estate a aljanna kana san estate ba Abuja ba ba koro ba to ba mai jama ba a ina DRA na ina na aljanna ba na duniya ba da na duniya na karewa na ina na aljanna kula da wa'annan azkar ɗin wato na filfilin nan guda goma sha biyu akwai kuma mai goma raka'a biyu kafin asabahi shine raka'atanin fajr biyu kafin azahar nawa kenan hudu biyu bayan azahar nawa kenan shida biyu bayan magariba nawa kenan takwas biyu bayan isha'i nawa kenan goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kiyaye wa'annan guda goma Allah sai ya haramta jikinsa daga kunar wuta haji wannan kenan na ukun su raka'a biyu kafin asubahi sannan raka'a hudu kafin azhar nawa kenan shida raka'a hudu bayan azhar nawa kenan goma raka'a biyu bayan magariba nawa kenan sha biyu raka'a biyu bayan isha'i nawa kenan sha hudu wannan yana daidai ga na farkon za gina ma ka ta fara estate a aljanna sannan akwai raka'a hudu kafin la'asar shi kuma ruwayan imamu ahmad a cikin musnadinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi yace rahimallahu mri'an salla qabla al arba'an ya Allah ka tausayawa ka jikan duk mutumin da ke raka'a hudu kafin la'asar addu'a cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ina ba ta an gane to rakawoyin nan in ka ga dama ka yi biyu ka sallame sai ka kawo biyu ka sallame in kuma ka ga dama yanda ake azahar zahar ka yi ta ka yi raka'a biyu ka yi tahiya ba za ka sallame ba sai ka tashi ka kawo na ukun da na hudu sannan ka yi tahiya na ƙarshe sai ka sallame duka ya tabbata a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi ka san da yawan mu ba mu san wannan ba Wannan muka sani biyun can kawai saboda ka kada ka je ka ga wani dan ustazi yana yi ka ce a ah, ustazan karshen zamani a'a sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ina fata an gane kuma ba kakala bane yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai ne ingantattu asabu sunan sun rawaito sa akwai shehin malami da Muhammad Umar Bazmul a cikin littafinsa bugiyatul mutatawwi fi salatit tatawwi duk wani sallah na ta'awwa'i da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro wa'annan salloli a wannan littafi ya masa wannan suna to a ciki zaka ga ya jero maka hadisan duka wa'annan ya tattaro maka nan kada kai tunanin ba haka bane ina fata an gane kamar yadda sallan tarawihi za a iya yin raka'a hudu ina fata an gane sannan kuma za a iya yin raka'a na biyu wanda muka saba ko da ka je wani waje kaga suna yi kada ya zama sabon abu ka ce kai wannan wani irin ustazanci ne a'a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan dan Najeriya in ya ga abin da bai sani ba shi ba tambaya yake ba hukunci yake yi shi ne matsalan dan Najeriya shi ba tambaya yake ba hukunci yake yi zai ce tun da ya zo duniya sa 60 shi bai taba ganin an yi wannan ba kai na ka samu nata dan baka taba gani ba shikenan sai ya nuna cewa babu shi a musulunci kaga shekara 60 kai kuma wannan abin ya fi shekara dubu a duniya ina fata an gane ko kuma ka ce 80 ko ka ce 40 ko ka ce 30 ko ka ce kaza a'a kawai ka yi tambaya wannan naga ana kaza meye gaskiyan al'amari sai a ce ma eh ya tabbata a sunna ko kuma ce a'a wanda yi ta yi kuskure ba haka ya kamata ya yi ba kaza ne ka ga ka ƙara ilimi amma an kai hukunci sai a kyale ka da jahilcinka ina ba ta an gane tunda ka daga kai hukunci sai a kyale ka Allah ka shigar da mu kaga wannan yana daga cikin nafilfili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan ga sallan walha salatul zuha, shine karancin ta raka'a biyu kololuwar ta raka'a goma sha biyu ko raka'a takwas ina ba ta an gane shi ma ka sa sannan kuma akwai sunnar da ake kira sunatin wudu sunnar alwala duk alwala duniyar da zaka yi kai raka biyu in kai raka biyu insha Allah zaka shiga aljanna da hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na shiga aljanna sai na ji takalmin Bilal sahunsa na dina a gaba kai me kake yi ne har ka kai wannan darajar sai ce ya ma'aikin Allah babu alwala duniyar da zan yi face sai na bisa da raka'a biyu to wannan shine kai ka wannan daraja ta ba ta gane kaga kenan me idan mutum yana so sai kula da wannan shine ake kira sunanul wudu sunnonin alwala duk alwala idan kai kai raka'a biyu yanzu kana zaune wato ko da kana cikin alwala kana zaune sai alwalaka ta warware ka fita ka je ka sake alwala kana zuwa sai ka kara raka'a biyu duk lokacin da ka ta warware ka je ka sake kuma ka raka'a biyu to in dai ka lizumci wannan in Allah ya da ana maka kyakkyawan zato zaka samu shiga aljanna ina fata an gane wannan yana daga ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da bada bayani abinda Allah ya ce Allah ya ce idan bawa na ya bushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da na filfili har sai na ƙaunace sa sai na so sa kenan Allah na son ɗan adam fa idza ahbabtuhu jawab ash-shart inni ubangiji na ƙaunace sa kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda ke ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha zan zama hannunsa wanda yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha zan zama kafarsa wanda yake takawa da ita to kun wannan gabar da sun shiga rudani a wannan hadisi sai suka ce sai suka tabbatar da aqidatul hulul wal ittihad shine wani yanki daga cikin shufaye suka ce to dan adam yana zama Allah Allah Allah dan adam Allah Allah Allah dan adam Allah Allah dan adam Allah Allah Allah na shiga jikin dan adam ya yan wato wani jiki na ubangiji ya faɗo ya shiga jikin ɗan adam shi ma ɗan adam ɗin ne zama Allah shi ne aqidatul hulul wal ittihad kuma wannan aƙidar asalinta aƙida ce ta kunfushufiya da ake nufi da kunfushufiya shine a turanci ake kira confucius kunfu ai suna ce ta wani mutumi da mutanen china suka mai da shi allah ina fata an gane ba wai chinese bane ba ake nufi da kunfu saboda kalma ce guda biyu مضاف ومضاف إليه كونغ اسم قبيلة التي ينتم إليها سونر قبيلا ونم تمن ياروني لن شكرا شاترا yayi aure yana shekara ashirin da ɗaya matar ta haihu sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya saki matar sai shiga halwa abinda ake kira a turance meditation sai shiga meditating ya ce sai ya samu ilham shine abin da ake kira aspiration a yi inspiring ɗinsa sai ya samu shi kenan sai ce sai zama annabi saboda prophecy a wurinsu a chosen da ne if you want to become a prophet eschew yourself from conjugal relationship with your wife shine ka'ida na farko na biyu meditate yourself za ka samu aspiration da inspiring za ka zama Allah aka zama annabi a aqidar su shi sa zaka ga monks ɗinsu wai ba su da alaka da ne mata asali aqida ne fa ba fim ba A kai kaka ga kushin kushin kushin da suke yi ya tunanin wani abu ne a'a aqida ce kuma addini ne to shi a wannan lokacin sai ya ce juz'un min ila halat fihi wani yanki na jikin Allah ya faɗo ya shiga jikinsa wa hasha lillahi wa ta'ala Allah wa an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba shikenan sai ya ce wai wani yanki na jikin Allah ya fado ya shiga jikinsa shi ma sai ya zama Allahn kansa shi sa guncinsa zaka ganshi yayi haka ina fata an gane kuma shine wannan logon da aka sa maka a WhatsApp in za ka yi mutum abin nan sign ne na addinin su kidansu ba ana sa wani kana irin wai tank kenan ko a aƙida ce tasu. saboda haka ya kamata ka san kowane simbol da abin da suke da shi ina fata an a aƙida ce tasu. shi sa gunkinsa haka yake to shi sa suka mai da shi a matsayin wato kamar nasfi na ƙur'ani a china idan kamar nan zaka ja ce ai Allah ya ce kaza ko to su idan zaka wato burge mutum ka ce kunzo sho wato kung fu ya ce kunzo sho wato kung fu ya ce shine abin kamar ka ce Allah ya ce kaga dole mutum ya ko to shine nasfi a wurinsu aƙida ce tasu to anan ne sufaye suka ɗauki wannan aƙida saboda wannan mutumin da kake ji ya yi rayuwa da socrates socrates shi kuma asalinsa ɗan ina ne ɗan greek greek oikos suke magana kenan ko wanda yanzu ya fada a garin macedonia ina fata an gane shi fu ɗin ana nufin philosophy philosophy ne shi bi ma'ana shi Filosofa ne shi fu kung sunan kabila fu filosofi saboda haka shi filosofi ne of china shi kuma wato socrates wanda laraba suke kiransa sukuratul hakim shi kuma malami ne na falsafa a garin greek shine girkawa zamani ɗaya suka yi da buda shi kuma buda a ina a garin indiya shi ma filosofi ne saboda haka akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka jaddada aƙidar da addinin wato buziya a garin china shangzon shi kuma shangzon ɗinnan ya tashi daga china sai da ya taka har indiya ya je pilgrimage nasu na aƙidarsu ya je shi ne ya jaddada buziya a china kaga tana da ƙarfi asali aƙidar ta ji inda aka akota carbin nan da kake gani ana amfani da shi su ne asalin waɗanda suka kirkiro shi ina fata an gane saboda shi kung fu yana da poem da poetry nasa wanda yi guda ɗari uku da goma sha shida wasu suka ce ɗari uku da sha bakwai wasu suka ce ɗari uku da sha takwas wasu suka ce ɗari uku da sha tara a ciki akwai kiɗin da waƙan da idan an yi yana tasiri ga mutumin da ya mutu zai ta da shi shine aƙidar da ake kira reincarnation an san shi ko mutum ya mutu ya fito a wani wuri shine a larabci suna kiransa tanasikhul arwah to shi yake da wannan aƙida? shi sa a fina-finan su zaka ga an ce an yi wani kiɗe-kiɗe wani iska ya fito ya shiga jikin wani boss ko wani dodo ya tashi daga nan kuma bayan ya mutu ya ƙara tashi wannan aqida yake tabbatarwa ina fata an gane asali aqida su ne to sufaye sun zartari wannan fahimtar kalwa da kake ji suna yi asali ga wanda ya kirkiro ta dan in ka san asalin abu zaka san wato barnanta an gane shine kirkiro ta a matsayin ibada kuma wa'annan da yake al-kufru millatun wahida duk suka ɗan ɗauki wannan ya zaftaro wannan ya zaftaro wannan ya zaftaro haka suka yi ya fito suka haɗa akidinsu to su ne suke cewa wai wannan hadisin yana nufin Allah mutum Allah Allah Allah saboda haka sai ka ga kaga yanzu ba za ka yi mamaki mutumin nan wannan shedanin da aka nuna a Kano duk wanda ke so ya ga manzo Allah ga manzo Allah da kansa ko kowa ya ga clip din nan ai ko duk wanda ke so ya ga Shehu Ibrahim ga Shehu Ibrahim da kansa duk wanda ke so ya ga Allah ga Allah da kansa haka mutumin ne yake ko kaga wannan ita ce asalin akidar da wannan hadisin suke kafa hujja ina ba ta gane ka sani cewa akida ce mummuna ba daidai ba ne rawanci wannan to shi ne menene saƙon wannan hadisin yana magana ne akan cewa Allah maɗaukake ce fa'i za a haɓattuhi in na ƙaunaci wannan ɗan adam kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi bi ma'ana ba zai ji komai ba sai abin da Allah yake so Allah zai kiyaye jinsa abin da Allah ya hana ya haramta Allah ba zai ba shi ikon ya saurari wannan ba wa basaruhu alladhi yubsiru bihi zan zama ganin sa da yake gani da shi bi ma'ana duk abin da zai kalla zai kalla abin da yake halal ne ba zai kalla abin da yake ne haramun ba Allah zai kiyaye shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa wanda yake damka da ita Allah ba zai ba shi ikon ya damƙi haramun da hannunsa ba an gane wa rijlahu yamshi biha da kuma kafarsa da yake takawa da ita duk inda zai je inda Allah ya amince ya yarda da shi ne to wannan shine fassarar da ahli sunna suka yi shi sa shakkala bin uthaymin a cikin wato alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula wajen da yake raddu shubuhat na jahaniya da alis afil da suke zargin alis suna cewa suna tawili da ya zo da wannan hadisin sai ce to ku da kuka ce ai alis sunna suna tawili ga wannan hadisin ana nufin allah ne da kansa Shi ne sai ake mai da martani cewa ai na farko babu tawili a ciki saboda hadisin da kansa ya fassara kansa menene ya fassara maganar sai ce maganar da ya ce wa in sa'alani idan ya roƙe ni sai nuna ba Allah bane shi tunda ya ce wa in sa'alani la uqiyannahu asaituhu wannan ruwayar kenan yace inda zai roƙe ni wallahi zan basa sai nuna shi daban Allah daban ko kaga wannan ita ce ta wannan karina ita ce ta warware shubhar da ɗan bid'a suke zargin ahli suna cewa sun yi tawili da shi sa'annan na biyu ya nuna ba su san girman Allah ba tunda sun ce wani yanki na jikin Allah ya faɗo ya shiga jikin ɗan adam Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini ba girmama Allah ba makura na girmamawa wal ardu jami'an kasa baki ɗayanta qabdatuhu yawm al qiyamah Allah zai damƙe ta ranar tashin kiyama Allah zai ɗaura duniyar gabaki ɗaya a tafin yatsa guda ɗaya daga cikin yatsun ubangiji ta ina duniyar za ta iya ɗaukansa kaga daga nan an rusa maganan kenan ko inda sun ce wani yanki ne ya faɗo ina ba ta an gane kaga girman Allah ya fi ƙarfin da kwakwalwa zai iya ɗauka ina fata an gani saboda haka wannan maganar ya nuna kenan ba su san Allah ba kuma ba su girmama shi ba Allah ya ce duniyar gabaki ɗanta zai ɗaura ta a yatsa ɗaya sai ina za a ce wani yanki na jikinsu ya faɗo ya shiga duniyar kaga wannan ya nuna ba su san girman Allah ba kamanci wannan to shi ne a wata ruwaya ya ce wala in sa'ala ne da zai tambaye ni hu wallahi inji Allah sai na bashi wala in ista'azani in ya roƙi ya nemi kariya ta inji Allah hu wallahi zan kare shi ka ji dalilin da ya sa Allah ya ce faqad zan tuhu bilhar ni zan yake ka mutumin da ya samu kariyar Allah kai ina za ka iya da shi za ka iya duk tsafinka in kai ne ka fi kowa tsafi a duniya ko kai ne za ka halaka amma ba shi ba ina fata an gani saboda ya samu kariyar wa ya samu kariyar Allah ka ji dalilin da ya sa Allah ce to ni zan yake ka in kake mutum kaga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarra akar waya mata ce madfu'un fil bab da yawa daga cikin mutanen in suka sa kaya ba kowa bane zai burge shi ko zai kaunace shi saboda kayan sa kaya bane na alfarma da zai zo kofar gidanka ya tsaya sai ka kodi shi kai ne kake yi tashi ka bani wuri ya ce to da yawa daga cikin irin mutanen da suka yi da alaƙa da ubangiji irin wa'annan ba zai rantse ya ce ya Allah na rantse sai an yi kaza yanzu wallahi Allah zai barrantar da shi a take Allah zai wannan abu saboda alaka da yake da shi da ubangiji ko kuma ka sa kafan wando da irin wannan mutum sai ina za ka samu rayuwa mai daɗi imamu wato muhammad bin munkadir malamin imamu malik ne fa kuma bawan Allah ne barin gaya ma darajarsa kunna dan ka san waye shi wata rana gidansa ba abinci ba yara na ta kuka ya buga ya buga ya buga ba abin da zai ba su kuma gashi an daura abinci an daura ruwa a kwano saboda dan ya zukatan yaran sai ya fita kawai ya dauki buhu buhun alkama ya fita da shi ya rasa yadda zai kawai sai tafi ya ibo turbaya ya cika buhun nan da shi ya shigo da shi gida don mai kwantarwa yaran hankali kamar an shigo da mai alkama irin don insu ya ɗan sauki ya ajiye a cikin ɗaki sai ya fito ya tsaya in ya kalli yaran ya kalli tukunyan ya koma cikin ɗaki ya kalli buhun ya yi shuru a game yara kuma sun ji yin bacci saboda mai yunwa kawai ya yi shahada ya ce kawai bari ya buɗe bahu yana buɗe bahu kawai sai ya ga alkama ne wannan abin da ya cika a cikin bahun ya zama alkama sai ya kira matarsa ya ce zo ki iba ta iba ta sa a cikin ya aka dafa da shi da yaran duk suka ci suka ƙoshi wannan yana tabbatar maka da waye shi gawan Allah ko saboda ga karama ta bayyana a hannunsa ko suka ya shiga cikin jirgin ruwa daniniya ta kada kasan idan in jirgin ruwan nan ya kai girman Kaduna in daniniya ta kada a teku duk girman sa sai ta kada shi haka ne shikenan yana kwanciya lullube jikinsa sai daniniya ta kada kwale-kwale sai an tangal-tangal yake mutane ciki duk hankalinsu ya tashi suka ce dab yau za mu mutu zama da mai, ka san ko duk iya ruwanka ka zama naman kifi suka ce ga muhammad bin munkadir a je a mai magana don allah ya roƙa mana allah yana kwance suka taba shi suka ce don allah kai mana addu'a kaga halin da muke ciki a kwalkwalan nan muhammad bin munkadir ya ɗaga kai ya ce ya rab kadi araitana izzatak na afwak ya ce ya Allah ka nuna mana ikonka ka nuna mana buwayarka ka nuna mana yafiyarka a take wannan dalili ya sabaje jirgin ruwan ya ci gaba da tafiya ka san wannan jirgin ciki ne dai ko ya ce ina garin madina na maka shimfiɗa ni don ka san waye shi ya ce ina masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina shingiɗe a shekarar an samu fari an ta sallar ruwa babu ya ce sai na goni bakin mutum bawa bakin mutum bawa ya shigo masallaci ya ce ni ina bayansa ya yi sallah raka a biyu ya yi idan da sallah sai ɗaga kai sai ce ya rab inna قال هذه البلاد قد استسقاك اليوم فلم تسقهم أقسمت بالله أن تمطر السماء yace ya Allah mutanen garin nan yau sun yi addu'an ruwa ka shayar da su ka ki shayar da su ya Allah na rantse ya Allah sai sama ta zubo da ruwa Ya ce ina jin sa sai na nace haza ya ce sai na ce kai wannan mahaukaci ne Allah kake ga yawo irin wannan magana Ya ce yana rufe bakin sa kawai sai ga hadari sai ga ruwa sha kawai yana malalowa ya ce bawan Allah nan ya yi shuru ya daga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ya Allah ni kuma waye Muhammad bin Munkadir ya ce sai na lallaba har ruwa ya yanke na dinga bin shi a baya in ga ina ne gidansa saboda in san wani irin ibada yake yi ya samu irin wannan darajar don nima in koyi da shi in samu ruwa bayan Allah ka yaji irin misalan da yake da shi nashi ko da karama amma yanzu ya gano wani yana ganin wannan ya fi mai nashi kai ba kowa ba ka nada igal ana cewa kai karama ne wali ne waliyin kama na tsafi ba shi wani? to bayan Allah haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ajiye bayansa. haka wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan siffa aka zo yaki suka ce an sha wahala suka ce kai wani kuma manzo Allah ya ce karanci duk abin da karanci sai Allah ya yi wannan abin don Allah karanci mana mu samu nasara a wannan yakin sai ce na rantse da Allah za mu samu nasara a wannan yakin kuma sai na mutu shahada kawai shi ce nan aka samu nasara kuma ya mutu ya yi ne ya yi shahada ina fata an gane ka gane ba duniya bace a gabansu ina ne a gabansu lahirar to duk wanda ya ki mutumin da Allah ke kaunarsa ka sani ka sa wando kafa ɗaya da ubangiji za ka iya ka san ba za ka iya ba Allah ce ni zan yake ka saboda Allah ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya duk wanda yayi imani mai ƙarfi kamar yadda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun aji sifar kenan imani da tsakawa yace to irin wa'annan mutanen ba sa tsoro a duniya kuma ba za su yi bikin ciki a lahira ba to irin wa'annan mutanen da Allah ke kaunarsu kai baka san waye ba sai ka sa kafan wando ɗaya da shi ka ce za ka yi mai kaza to Allah sai ya tona maka asiri Allah zai yi fata-fata da kai shi sa wasu za ka ga sun shiga bala'i saboda sun tsani wasu ko ka ji ka cuci wani kuma kila yana da irin wannan daraja sai ce kaza a kanka nan ka gama ka lalace to balle ma har a ce ka zalunci wani wani daga cikin malamanmu yana ba mu labari ya ce wata rana ya yi sallan magariba ya ce ya karanta sura mai ratsa jiki ya ce sai ya ji wani na kuka daga baya ya zaci karatun da ya yi ne na Qur'ani ya tasirantu da shi har yasa yake ta kuka Ya ce kukan ya tsananta a cikin sallah da aka idar da sallah ya ce sai na kira sa ɗaya daga cikin makwatan masallaci ne Ya ce wane na ga kana ta kuka kuma baka daina kuka ba sai ya ce sai ya ambaci sunan wa'ansu mutane su shida ce wanda shi ya san su Ya ce wane da wane da wane da wane da wane su suka mun tuggu a wurin aiki aka kore ni kuma aikin nan da shi nake ciyar da iyalaina da shi nake yi wa iyayena hidima da 'yan uwana a ciki duk nake musu hidima yanzu na rasa ya ce sai na ce mai ka yi haƙuri Allah zai musanya maka mafi alkhairi ya ce mutumin nan da ya fashe da kuka ya ɗaga kai ya kalli sama ya ce sai da tsigar jikina ya tashi ya ce sai har kiran sunayen Allah ya ce ya Allah yanda wane da wani da wani da wani da wani ya kira sunansu su shidan nan suka mun tuggu aka kore ni ya Allah ka nuna mun kudirarka a kansu yace sai da na ji tsigar jikina ta motsa ka tashi yace sai na ce mai istarja ya haƙuri ka dawo da wannan addu'an ka ce ba haka ba yace wallahi ba zan yi ba yace don Allah ka yi haƙuri ka dawo da wannan addu'an yace wallahi ba zan dawo da shi ba ya ce sati ɗaya da yin wancan abin ɗaya daga ciki ya yi tafiya da ‘yan uwansa da iyalansa dukkansu sun mutu suka ya tsari dukkansu sun mutu banda shi kaɗai sai stroke full paralysis ya kama shi Ba ya iya motsi komai sai dai amai ta ce ba a yi wata ba duka mutanen nan shida sai da suka lalace sai ce to shi ne gaskiyar magana da mazala ce a wata mazlum ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunci shi wa in kana kafiran ko da kafiri ne a wata ruwaya imamu wato hakim a cikin mustadrak daga Anas dan Malik yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i ka'annaha shiraratun za a daga addu'an zuwa sama kamar walƙiya. yanda walkiya ke haskaka duniya ko haka addu'an mutumin da ka zalunce shi zai dinga kallaro sama har Allah na kallon addu'an sai ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la'ansuran naka wallahi sai na taimake ka walau ba'dahin ko da zuwa wani dan lokaci ne sai na saka ma ina kai da zaka zalunci dan wanka musulmi ya ce Allah ya sai ce ai mun daɗe muna jinta wallahi haka mutane suke ko ka ce akwai mutumin da na sani yanzu haka yana ya mutu ya cuci wani bawan Allah ne yayyayi ya dawo mai da kudinsa kuma kan kudi ne ya ce wane ba ni kudi na wane ba ni kudi na wane ba ni kudi na ya yi shiru yana kallon ya yi mursisi ya ce ka san gida biyu ne ko yace na sani mana kwai kuwa sai ce in baka bani a nan ba za ka bani a can fa ya ce Allah kai mu can kalman da ya faɗi kenan Allah kai mu can yanzu haka yana ƙasa yanzu haka yana ƙasa ya mutu to ina ga mutumin da yake da alaƙa mai ƙarfi da ubangiji ka cuce shi mutane fa da yawa yau a najeriya suna shiga bala'i ne fa ta abin da hannayensa ya jawo fa amma yana nan in yana da kishiyar kuwa ya kala mata maita ko ko ya kala mata sharri cewa ita ce take mai asiri ita ce ta hana shi ko kuma abokansa na sana'a ya ce duk su ne suka sa mai ido alhali kashi ne ya yi bai wanke ba kebunsa kaga wannan yana da cikin kurakurai dewa da mutane ke yi sai ka shiga bala'i baka sani ba saboda ka zalunci wane ko kuma haka kurin wani wai sai ka ji ce wane fa ni bana kaunansa me yema sai ce haka kurin ni bana kaunansa akwai wani bawan Allah yanzu haka shi ma yana ƙasa makwabcinsa ne kyautata masa makwabcin yake yi yakan bashi har ya bashi shinkafa ya mai kaza amma aka tambaye shi me alakar ka da wani ya ce, wani Isma'il? Inimi, inimi. enemy ba iya faɗi wa inimi. enemy gaba na ya faɗi ya ce Isma'il? Inimi, inimi, inimi. ka ce ga soko yanzu haka yana yana kasa ya mutu to ina za mu je ina za mu je aka tambaye shi me kaza yace yace ya iya sharri sai da ya haɗa wannan mutumin da duka malaman anguwansu aka tambaye shi yace tsakaninsa da yace shi saboda kin yana karami wannan fa ba yaro bane fa tsoho dan bai tantance a ce mai bittija ba tsoho ne ya ce shi tun yana goma sha hudu a shekarunsa idan ya ma shabi a wanda ya sai kubutar da kai sai Allah yana tutiya da wannan to yanzu aka yana ƙasa ya mutu to shi sa mutum ya yi taka tsantsan kai da ka cuci wani gara a cuce ka gara a cuce ka da zafi amma ka haƙura ya fi maka alkhairi da ce kai za ka cuci wani ko ka zalunci wani amma yau mutane ko a jikinsu don ka cuci mutum ba komai ba ne kai in ka ga mutum bai cuta ba to bai samu damar bane yana samun dama wuf zai cuce ka kana magana ce mu je can ai ni ma an cuce ni ka ji wawa soko wai yana cewa shi ma an cuce shi wai in an bi in an ya karbi wancan zai biya ka da wannan ha wannan rashin hankali ne ai ni ma ana bi na da yawa ina bi da yawa saboda haka ni ma kaga sai mu sai mu warware wannan Allah ka shirye da mu wannan yana daga cikin kuskure da mutane yawa suke yi malam yace ce al-bukhari imam al ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabun raqa riqaq babu tawazu' babin da ke magana akan tawalu'u kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya magana akan wannan hadisi na maganar abul al-Qasim al-Qushayri ah, ya zo da wani lafazi kan cewa قرب العبد من ربه wato abin da ke kusantar da bawa daga ubangijinsa ya ƙa'u awwalan bi imanihi wato yana faruwa ne na farko da imanin da bawa yake da shi sa'annan kuma ya raba kasa-kasan imani yadda yake wannan shine hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a wata ruwaya daga wahab bin munabbah ya zo mawqufan yake cewa man ahana waliyi almu'min Allah ya ce duk mutumin da ya kaskantar da waliyi na mumini faqad istaqbalani bil muharabati to ya sani ya fuskance ni da yaki ni zan yake shi ka wulakanta wani mumini baka san darajarsa ba a wurin Allah Allah ce to ni zan yake ka saboda wulakancin nan da kai mai kana da kuɗi ka wulakanta wani saboda talaka ne baka san alakar da shi yake da shi da ubangiji ba ko kana da mulki ko wani daraja ko kujera na gwamnati ne ko wani abin nan ka wulakanta wani saboda ya zo neman wani alfarma ka wulakanta shi ko kuma a'a kai ɗan siyasa ne ka wulakanta wani ka sani cewa Allah ya ce ni zan yaki ka saboda ka wulakanta mumini wanda ke da alaka mai karfi tsakaninsa da ubangiji a wata ruwaya daga Anas da kuma Abu Umama al-Bahili sai ce faqad barazani bil harb Allah ce kai wannan yayi fito na fito da ni a wajen yaki Allah ce wallahi ni zan yake ka kana gani zaka sha Allah fa da kansa ya ce wallahi shi zai yake ka kana gani za ka sha amma yau mutane ba sa tunanin wannan shi sa za ka ga musibu iri-iri na fuskantar mu mun kasa gane hanyoyin warwarewa Allah ka shirya da mu to a wannan babi ya kamata mu tsaya sai mu karasa wannan kalman da malam ya fassara sai ya ce azantuhu na masa izini ai a'lamtuhu bi anni muharibun lahu ina sanar da shi cewa ni ne zan yake shi ista'azani ruya bin nun wa ba. an rawaito sa da nunun cewa ista'azani kamar yadda malam ya kawo wannan ruwayar a wata ruwaya ista'azabi da ba'un ya nemi kariyata ta. Allah saboda haka ni zan kare shi Allah ka sa mana cikin su kuma Allah ka kame hannayenmu daga dukkan cutarwa za mu iya cutar da ɗan uwanmu musulmi aka yi da har da wanda ma ba musulmai ba sai mu yi hakuri mu tsaya a wannan babi a wannan hadisi saboda lokaci ya ja idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan hadisi na biyu in Allah ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na jin ka ɗan eh. Najeriya kenan kuma ma musamman ma ɗan arewa shine ke da wannan ɗabi'a idan yaga ka shawo malam malam ka sa wani zanna bukar ƙanƙaran ka sa wata lobas eh kana sheki zaka ce a ah, barka da san da zuwa yin labai za ka ji ya ce ma yin labai amma ya ɗan ganka da wata yan jallabiya da kuma ungoka cika naji ko wadda ya ce faka kawai zai faka ka a gefe wannan tsiriyar nan najeriya ke ito eh, ai irin wannan siffofin za ka ga allah na kare irin wa'annan mutanen za ka ga ba su cika magana ko a cikin mutane ba ba sa kuma saurin yi addu'a in ka ga yayi to an sai makura ce haka da yawanci irin wa'annan hmm. wa alaikum assalam eh na'am eh eh na'am na'am a biyu kawai za ka yi ina fata an gane ka koma gida sai ka yi guda biyu shi ne ka yi daidai kenan na fata an gane yawa na'am na'am abuta kana dawa sai ka yi raka biyu duka biyu a sai da niyya da eh hmm. abata ka gani. na Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am eh inji manzo Allah Zai ƙara samun ɗaukaka a wurin Allah amma ba kowa bane ke iya yafiwa mazala ce ma zada Allahu li abdin afwan illa izza bawa mai yawan yafiya ba abin da ke ƙara masa sai ɗaukaka a duniya ɗaukaka kuma a lahira Allah zai ƙara ɗaukaka shi ina fata ka gane amma ba kowa bane in aka cuce shi yake iya haƙuri wani ana cutar zai ce Allah ya isa ban yafe ba shikenan an gama wannan furucin da ya an gama alaikum salam na'am na'am a'a barakallahu fika eh wato yana yana making in a preference ne abin da ya sa manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tashi a bakin hanya ce ittaqul la'anani qalu wa man eh, ittaqul la'anani qalu wa man la'anani ya rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim yace ku ji tsoron abu biyu da ke jawo tsinuwa kaga sai maza Allah ce tsinuwa saboda mutane kowa da ɗabi'arsa wani idan ya zo ya gona abu mara kyau zai ce kai Allah shirye wanda ya wannan aikin wani kuma na yi Allah ya isa ban fi ba ai kaza kaza shine misalin da ka kawo kowa da yanayinsa shi yasa sai manzo Allah ce ku yi hattara da abin da ke jawo a tsinewa mutum sai sabai suka ce me ke jawo a tsinewa dan adam sai manzo ce wanda ke fari a hanya ko ba haya hanyar da mutane ke wucewa kaga wani yana zuwa yana gani wani ma ba zai iya cin abinci ba a lokacin kaga ka shigar da shi wani damuwa ko to wani yana gani zai ce Allah shiri wanda ya wannan aikin sai kau da kai wani na zuwa zai ce Allah ya isa ya Allah yadda ya bata min rai Allah ka bata masa rai ina fata ka gane wani na zuwa kuma zai ce Allah ya kuli kulun kurbura ga wanda ya wannan ka san mutane kowa da yanayin ɗabi'arsa shi sa sai manzo Allah ya ce ku ji tsoron abin da zai jawo a tsine maka haka yanzu manzo Allah ba yana accusing ɗin tsinuwar bane yana accusing ɗin action din abinda ya jawo har aka yi wa mutum haka ina bai cuce shi ba zai faɗa haka ina fata ka gani saboda emotional feeling ɗin wa'ansu ya sha daban nawa emotional feeling din ya sha daban da naka naka ya sha daban da nawa ne haka kowa daban to wani baya iya controlling din emotion ɗinsa idan ya taso shi sa manzo Allah ke hatara ina fata an gane saboda kakka yi abin da zai ja maka bala'i saboda an shiga huruminsa shi kuma Allah ya dau alkawali in dai ka shiga hurumin mutum in ya maka addu'a sai ta kama ka to gara kakka ma yi shi sa manzo Allah ce ai hattara amma shi matsalan yawa shi da ya jawo shi ne matsalar ba su ba saboda kowa da irin emotional feeling ɗinsa wani zai addu'a na shari'a wani zai ce Allah ya tsine wani zai ce Allah ya kuli kulun kubra wani zai ce ka san da yanda mutane suke ka haɗa mutane ba su taɓa zama ɗaya ba ba ka ganin uwa ce ke haifan ɗa ciki ɗaya amma ɗabi'un su me daban-daban to haka ne abin ina fata ka gane yawwa ba su faɗin da suka yi ba su laifi ba saboda emotional feeling ɗinsu kuma kowa na akwai yanayinsa shi sa sai manzo Allah ya tun da kai ce wanda ke yafewa ina ƙara mai ɗaukaka a wurin Allah to kuma ka kaga sai imani ko

shi sa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu mu karanta u'izuka bi kalimatillahi tamma ha min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lama yace kakana annabi Ibrahim yana yi wa annabi Isma'il da annabi Ishaq ina fata an gane shi ma manzo Allah sai yake yi wa Hassan da Husaini jikokinsa ina fata an gane kuma ya karantar da al'ummansa yawan yin haka idan aka yi aka shafa wa yaro iya magana ba shikenan to ba za ka san tasirin wannan abin ba akwai wani abokinmu muna sudan matar shi ta haihu sai muka je gida muka je gidansa don mu je mu ga yaro mu je haka muna zuwa da ya shiga gidan sai ya tofa ma yaron addu'a sai ya shafa mai a jiki sai ya ɗauko shi ya kawo mana yana kawo mana sai wani yaro a can gefe yana wasa da dutse kato sai ya jeho dutsen ana rike da yaron haka dutsen na zuwa a yanda dutsen ya taho tsarin da a kan yaron zai dira muna kallon dutsen kawai sai dutsen ya zo kawai sai muka kama wani abu ya ture shi sai koma gefe amma haka ya taho haka kaga haka dutsen mai tsawo haka kaga in ya faɗo mai zai yi kawai sai muka gona abu ya kaman wani abu ya tun kuɗe shi sai koma nan sai muka ce ya ma mai kai sai ce ya tofa mai addu'a kafin ya fito da shi kaga amfanin tahsin kenan abin janna kaga amfanin tahsin kenan annan kaga muna da sakaci yau isa shek salabin usaimin ya ce idan aka ce mutum sihiri ya kama shi ko kambun ya kama shi ya ce sai ka ce wannan mutumin yana da sakaci a wajen amfani dan in yana kulawa da azkar duk bala'in ne sihiri Allah ba zai bashi nasara akan shi ba Inda Allah ba mutum bane in yayi alkawari yana cikawa ina ba an gane ya ce to wanda yana nuna yayi sakaci da addu'o'in da manzo Allah ya haddar da shi na neman kaji sai ka mutum ya je ta wahala ya je ya ɗauko wani kayan abin da wai shi ana abin da neman tsari akwai wanda na ga kira ne ke ce ma an bashi yau mahun ai ya karanta su dubu daya neman tsari na rana na ce kai kai da take magana kan kiyama wallahi abin takeici kuma yaron babban mutum ne a kasan wallahi na ce kai ya tara mai yau mahun barizun an ce karanta su su dubu daya kasan dan najeriya ya fi son wahala in ka ce mai ga abin da zai yi ɗan kaɗan sai ce a'a babu wani mai ɗan zafi-zafi a sai da ke kama ɗan najeriya kenan yana fi son irin mai zafi-zafin nan ko addu'a ne za ka ji a ce ya malan a ba mu addu'a na mai zafi a'a mai sanyi ne haka mutane suke shi za ka ga suke faɗa cikin wannan matsala Allah ka shirya da mu na'am ya gani kenan ko to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك